sashen hausa na mura amurka boa ke gabata da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa a abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma su ghana masu tsaro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishinmu na abuja shirin na musamman na kunshi ne da rahoto akan yadda farashin kaya daga najeriya ke arha a jamhuriyar nijar don darajar saifa a kan naira masu kera takalma a kano na kokawa kan tsadar kayan haɗa takalma a jihar kaduna kuma kan jam'iyyu ya rabu gida biyu bayan ɗage zaben ƙananan hukumomi kasancewar yau litinin muna da shirin zauren matasa na voa da sharhin jaridun najeriya da farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wani jerin gwanon motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya lahadi an samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 tun zaben shugaban kasar na watan disamba bara ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar francois bazizi a 2013 an kashe 'yan rasha uku da 'yan sanda biyu na jamhuriyar afirka ta tsakiya kakakin gwamnatin kasar angi maxim kazagi ya faɗa wa kamfanin yada labarai na faransa aap yayin da majiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka ce har na rana alhamis ya kuma jikkata wasu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce jerin gwanon motocin ya tarwatse ne akan hanya tsakanin berbereti da buwar wanda sama da kilomita 400 ne daga babban birnin ƙasar bangi A jiya Lahadi shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila don kawar da Firaminista Benjamin Netanyahu daga kujerarsa wani abu da ake ganin zai kawo sa a siyasance. Matakin na Bennett wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin zai iya bawa shugaban 'yan adawa yar Lapid damar haɗa gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kaye tun 1999. Lafit shugaban jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta Yesh Ated da ya zo na biyu bayan jam'iyyar Netanyahu ta masu ra'ayin mazan jiya ta Likud a zaben kasar na ranar 23 ga watan Maris da ba a kammala shi ba yana fuskantar wa'adin ranar Laraba daga shugaban kasar Isra'ila da ya kafa sabuwar gwamnati. samun damar cin nasarar lafid ya ta'allaka ne da benet tsohon babban hafsan tsaro kuma attajiri don da kujerun jam'iyyar yamina shida a cikin mambobin majalisar 120 ya ishe shi ya kafa gwamnati labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lauyoyi masu shigar da kara na irin sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a jamhuriyar musulunci akan leƙen asiri da kuma farfaganda kan tsarin kamar yadda sa ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya Lahadi kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar Faransa da ya saka baki. Benjamin Breer da aka haife shi a shekarar 1985 an kama shi ne a Iran a watan Mayu na shekarar 2020 ana zargin sa yayin da yake tuka jirgi mara matuki da ɗaukar hoto a wani yanki da aka haramta laifin asirin ƙasa hukuncin kisa ne a iran yayin da tuhumar yin farfaganda akan tsarin na iya fuskanta hukuncin ɗaurin watanni uku zuwa shekara ɗaya ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce akwai rashin fahimta a tuhumar leƙen asiri kan breri ya kasance yana hutu ne a jamhuriyar musulunci in ji ma'aikatar ta kuma ƙara da cewa bai san wani abu da zai kare zargin ba Mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi a yankin dafur Mai gabatar da karar ta ICC Fatu suda ta isa yankin yammacin dafur na Sudan jiya Lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin. daga cikin waɗanda kotun ta ƙasa da ƙasa take nema akwai tsohon shugaban ƙasar sudan umar albashir wanda yake a gidan yari tun lokacin da aka hambar da shi a watan Afrilun 2019. A bayan nan gwamnatin rukun kwarya ta Sudan ta ce waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi ciki har da albashir za su fuskanci shari'a a kotun ICC amma wurin da za a yi shari'a shine lamarin da ake tattaunawa tare da kotun da ke Hague. Firaministan kasar Pakistan Imran Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da indiya ba za ta taɓa komawa daidai ba har sai makwabciyar kasar ta dawo da kware-kware 'yancin gashin kai na yankin kashmir da ake takaddama a kai idan mun daidaita dangantaka tare da indiya a wannan matakin ya zama wani cin amana ne ga mutanen kashmir kan ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi kai tsaye da ake kira prime minister na magana da ku ko prime minister on call with you da turanci islamabad ta rage alaka da ke tsakaninta da new delhi a watan agusta na 2019 lokacin da gwamnatin Prime Minister India narendra modi ta soke matsayi na musamman na bangaren da India take mulka na yankin himalayan da ke da rinjayen musulmi kuma ta bayyana shi a matsayin wani bangare na India. kan ya amince cewa dawo da alakar kasuwanci tare da India zai yi matukar taimakawa tattalin arzikin pakistan labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar na bayyana yadda sukan samu sauƙin farashin kaya da aka yi order su a Najeriya. Wannan kuma na da nasaba da yadda kuɗin saifa da yawancin makwabtan Najeriya ke amfani da su sun ƙara daraja kan naira da ke samun koma baya. Ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. inda man fetur na bayan fage ya ci gaba da rage kuɗi a wuraren sai. kamar yanda na fada mai sayar da man fetur na bayan fage a garin birnin kwanni ya yi mini karin bayani lalle farashin mai cikin wanga lokaci ya dan sabka saboda duk abin da zai ka sauki ga talaka na kowa ga wata duk abin da adda sauki rahama na ciki ko wanga lokaci da muka ciki kan an samu sassacin mai kaɗan ba kuma wani abu ƙara dan sassata shi ba yanayin canji canji na juya mai canjin naira wanda yan kan nura yanzu canjin naira ta haura to haura ma tana sa a samu raguwar kaya a samu dan sauki ga kaya saboda dan canjin nan shi ma yana ɗaya daga tallafa mutane game da nanura ta mai ba ta mai kawai ba duk kayayyaki inda ana samun yanayin canjin nan na dan sauƙaƙa to ana samun canjin abin to abin da mun ji dan sauki guda kuma sai ya za ana dan samun shi wadatacci ga mutane masu kashi to kaga wannan abin kuma sai sauƙaƙa ma rayuwa sannan sai an kai daidai da kuma wanga lokaci da muke ciki kuma naira ta ɗan abin nan hau sama kaga canji ya tashi shi zan dole a ƙara samun wani dan sauki to kaji abin da ka kan sauki wanga lokaci da muke ciki dai alhamdulillah in dai ba wani abu ya samu can gaba dai cikin wanga lokaci da muke to alhamdulillah an dan samu saukin mai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake gab da tsunduma gadan-gadan a cikin ayyukan noman damana a jamhuriyar Nijar sai dai har yanzu masu noman rani na ci gaba da amfani da man fetur din domin ci gaba da ban shibikar su abinda zai sa wannan saukar farashin man fetur na bayan fage zai ƙara kara farantawa manoma in ji na fada. Shi dai karamcin firi ne hamsin da biyar. Ba a cewa ba a samu kasa ga haka amma dai mahi shi sauki ne hamsin da biyar. To hamsin da biyar din nan kako ga abin ya samu dan sauki abin da an kai sai da wajen dala sittin saba'in kaga ya komo haka kenan mutane sun samu saukin rayuwa. Ka san shi mai abin da ka juya shi yau an ka kace ya bace ko matsala ta zo dole sai a samu hawan shi. To amma wanga lokaci da muke ciki ana samun shigo shi. Kenan bai kace ba shi a dalilin amma ita Najeriya ka san duk ka gane ta ana zaman lahiya gwargwadon hali ba wani ya muci sosai to koyo shi za a samu sassaucin abin amma in yau abin ya birkice kuma sai ka iske abin kowa samu wahala bisa ga abin amma yanzu wanga lokaci da muke ciki alhamdulillah babu matsala game da mai ba wani harka ba Allah sa Allah kama mu da riko abin kai haka wanda kowa zai samu ya samu sauki saboda mi har bisa ga wanga lokaci muna kuka akan manoma menene manoma tunda akwai masu aikin lambu za su umfani akan wanga abin to ka ga nan gaba ka ruwan sama su zo akwai masu dashe-dashe da mi suke umfani da man nan suke umfani to kaga su ma sun ka samu abin haka za zo musu da sauki su yi noma cikin kwanciyar hankali ba razana ba abu. Naira da yana ci gaba da surtewa gaban kudaden sefa da sauran daloli na harkokin hada-hada na duniya abin da ke sawar jama'a kara jin daɗin samun sauki wajen sayan kayan masarufi wa iyalansu. Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. a labari mai alaka da cinikayya da tattalin arziki kuwa masu kera takalma a kano na kokawa kan yadda kayan da suke sarrafa kayan ke matukar tsada da hakan ke barazana ga hada su ta kera takalman daga kano ga mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto Sana'ar sarrafa fata ko kera takalma na daga cikin sana'o'in hannu da Kano ta yi shuhura a kansu tun shekaru da dama da suka shuɗe. Baya ga takalma masu wannan sana'a da galibinsu mazauna unguwar kofar wambai ne a cikin birnin Kano na sakawa ko kera sauran kayayyakin amfani kamar jakunkunan mata da na maza. Sunana Hamza, akalla zan kai shekara goma sha biyar na na shi wannan aiki abu ne wanda kake ganin sa a zahiri kana kwaikwaya daga wajen wasu nakan yi kamar guda hamsin a wata da kayan aiki sun fi sauki mun dan fi samun riba sosai Suna sunana nura zubairu abdullahi wannan takalmin da ga muna yi sama da shekara ashirin a tirin da muke siyowa muke haɗa wannan kayan da shi magana ta gaskiya tsakani da allah wani abin ya ninka sama da kaso goma idan za ka sa naira dubu ashirin misali ka zo kai takalma irin wannan fiya talatin to yin sai ka zo ka sa kusan dubu talatin da biyar kuma in ka haɗa za ka still dai kuɗin yadda yake dai haka yake Wutan kullum riban mu ake ƙurewa An shekarun da suka shuɗe ne gwamnatin jihar Kano ta gina cibiya ta musamman a unguwar Sharaɗa domin ma'abuta wannan sana'a wadda ta yi wa lakabi da Common Facility Center a Turance inda ake gudanar da sana'ar tare da horas da ɗaruruwan matasa mata da maza. Alhaji Yusuf Jebi da ya kwashe shekaru masu yawa yana horas da matasa wannan sana'a shi ke kula da ayyukan wannan cibiya ta Common Facility Center. Gaskiya gwamnati ta yi kokari kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai dai kuma ɗan adam har abada komai baya cika gaba daya sai ka samu wani abin wanda kake da bukatarsa ka wani abin ya zo to abin zai cika inda ake so akwai matsaloli na kamar materials na kayan aiki duk kayan aikin takalman da ka gane amfani da shi a jihar kano ana so shi ne daga abba onacha lagos kada aka so wajen iyamurai sannan mu kuma suka so mu kuma sai a hannunsu su kuma su kuma a kasashen waje suke sowa to amma gaskiya gwamnatocin su su suka tsaya musu suka taimaka su da kuɗi mai yawa kadan gwamnati ta oda wannan kayan duk da ake wahala ake tafiye-tafiye a daina a dinga sai daga gare ta kuma a samu sauki yan kasa su samu sauki kowa da samun hanyar da zai dogara da kansa sai dai kwamishinan kasuwanci na jihar Kano barista Ibrahim Muktar na cewa ba a taba kawo wannan bukata ba haka idan da bukata kofa ta bude take shugabanninsu ofishi na bude yake suna zuwa kuma muna patronizing su idan ma na tabbatar maka wato in muka samu manya-manyan baki mukan kirawo su su zo su nuna kayayyakin kuma muna siyan kaya daga hannunsu irin namu na fata da sauransu mu ba su kyauta ko jaka ko wani waje ne da ake so a koyar da kai yadda ake sana'ar ta takalmi idan ka koya kuma aka kyale ka ka zo kai amfani da injina na zamani a wajen ka yi idan kai kuma ka ɗauki kayan ka je kasuwa ka siyar. Hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga jagororin wannan cibiya ta koyar da sana'ar takalma su kara ƙaimi wajen sadar da bukatun su ga mahukuntan jihar. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi. Kan 'yan jam'iyyun siyasa ya rabu a jihar Kaduna bayan sanarwar dage zaɓen ƙananan hukumomi na jihar. Wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi ya ƙare. duk da akasari shugabannin kananan hukumomin 'yan apc ne amma akwai inda 'yan pdp suka lashe a kudancin kaduna ga rahoton isa lawal ikara Tuni dai jam'iyyun siyasa goma sha ɗaya cikin jam'iyyun da ke wannan kasa suka yi zaben fidda gwani domin tsaye da 'yan takarar kansiloli da shugabannin kana hukumomi da nufin fafatawa da sauran jam'iyyu idan an tafi fagen zaɓe a wannan wata. Sai kuma ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kaduna na sanar da sake ɗage zaben kana hukumomin da ta ce ta haka ne saboda akwai wasu na'urori da ta auno za a kawo mata daga ƙasashen waje waɗanda ba su shigo ƙasar ba. Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta kanta ta jihar Kaduna. Zaben mu ba da paper ba ne da mashin ne electronic voting machine ke amfani da kuma batiran da zamu sa a mashin in saboda su aiki. Zaben mu insha Allah zai mafin da baya kyau. Ba za ka hana mai zargi ya yi zargi ba. Amma na sanar da su cewa duka political parties nan guda goma sha ɗaya da suka zo kowa ya kawo candidate ɗin shi kafin mu rufe karɓa. So ba wani maganin rashin shiri. Sai dai kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi zargin cewa ɗage wannan zaɓe na da nasaba da wata ɓoyayyar manufa in ji sakataren jam'iyyar pdp na jihar kaduna alhaji ibrahim aliyu sono mu jam'iyyar pdp mu goyi bayan wannan abu ba gwamnati ne take amfani da hukumar zaɓe jam'iyyar apc ta samu nasara mu rubuta wasu takardu mun kuma la'akari da wasu takardu na dokokin zaɓe wanda jam'iyyar apc na gwamnati ta karya ka'idojin zaɓe musamman na maganar fitar da gwani amma an sa ranar za ku shiga zaɓen kwarai kuwa ai in gobe ne zaɓe mu ai mun shirya shiga zaɓe ai ita kuwa jam'iyyar apc mai mulki cewa ta yi zargin jam'iyyar pdp na adawa ne saboda apc ta cika dukkanin ka'idoji kamar da yadda mukaddashin sakataren jam'iyyar apc jihar kaduna alhaji haya baba fati ya shaida wa manema labaru shi dan adawa baka hana shi zargi baka hana shi magana amma mun comply da duk wani doka na zaɓe na ƙasa da wani doka na zaɓe na jihar kaduna na biyu mun ba da shawarwari cewa hukumar zabe bai zama ta kanta jihar kaduna ta tabbatar ta yi tsari wanda zai kawo zaɓe mai inganci wanda kowa zai yarda da shi. To ko sai yaushe ne za a gudanar da wannan zaben kananan hukumi a jihar Kaduna? Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zaben ta jihar Kaduna mai zaman kanta. Mun ji ra'ayin dukkan jam'iyyun siyasu. Kwamishin ne za ta zauna ta duba duka options da suka bayar sai mu ga wani rana ne tafi dacewa da ayi zabe sai mu sanar. Yanzu dai abin da jam'iyyu da al'ummar jihar Kaduna ke jiran gani shine yadda gwamnatin jihar Kaduna za ta yi da shugabannin kananan hukumi da kansilolinsu saboda a wannan wata ne wa'ad wa'adin shugabannin kanan komin da kansilolin ke ƙarewa Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Murar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Nasiru Adam El Hikaya da shirinmu na gaba. Zauran zauren matasa. Ba sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da suke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun kammala shirin zauren matasa da matasa a garin Azare jihar Bauchi inda muka rufe shirin da tasirin ayyukan yi wajen yaƙi da miyagun ayyuka a tsakanin matasan. Wannan makon shirin ya juyo Abuja da sake duba lamuran tabarbarewar tsaro da akasari matasa ne ake ke samu da hannu tsundum ku biyo ne a cikin shirin na zauren matasa na VOA duniya a tafin hannunku. ku. mai magana buhari yunusa kumuriya shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa ina yi muku fatan alkhairi Assalamu alaikum suna Sambo Jibril Sambo Jada. Assalamu alaikum sunana ya Yakubu Yobe shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa. Assalamu alaikum sunana Kabiru Idris mataimakin jami'in walwala da jin daɗi na wannan kungiya mai albarka. Ina hangowa Hauwa Abubakar ila da Sira Yusuf duk za su shigo wannan zaure da yardar Allah saboda ba da tasu guduma Kwanakin nan an kula maganganu ne da suka shafi yawan satar mutane in an sace mutum yan uwansa ne suke dagewa su ba da kuɗi domin a samu a kwanso shi musamman ma inda abun ya fi tsanani a jihar kaduna gwamnatin jihar ta ce ba ruwanta da ba da kuɗin fansa buhari mai zaka ce assalamu alaikum gaskiya wayannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar nan tamu abubuwa ne wa'yadda har yanzu sai ka rasa ma ta ina irin abubuwan nan suke bullowa sabida da yawa za ka ga cewa shugabanninmu wasu mu za mu ga kamar suna mai da abin siyasa ne wasu kuma za mu ga suna mai da abin kamar akwai wata manufa a ƙasa wadda suke so su cimma wani buri nasu a rayuwa to kuma dai menene rai rai ne abubuwan da suke faruwa yanzu yadda ake ɗebe 'yan uwanmu talakawa ake shiga da su cikin daji sai haga ana neman kuɗaɗe da yawa ma za ka ji wa'yansu da an biya kuɗaɗen za ka ga an rasa mutum za ka ga mutum sun dawo ba a cikin hayyacinsu ba to waɗannan abubuwa da suke faruwa wadda duka ya shafi yankinmu ne na hausa fulani kuma duka al'ummanmu ne na hausa fulani da kalmar nan da ake amfani da ita ta hausa fulani kamar za ka ga an ce kalma ce wadda take binmu gaba ɗayanmu to amma kuma yanzu idan ka shiga yankin zamfara yankin kaduna yankin katsina sai ka samu cewa an samu bambanci a cikin iri-irin waɗannan abubuwan za a ga fulani idan sun shigo cikin hausawa sai ka ga hausawan nan suna ƙoƙari su fada da su ko kuma su suna ganin waɗansu 'yan ta'adda sun shigo cikin gurin nan. To salamu alaikum gaskiya Buhari a cikin jawabanka ka kawo maganar tsaron nan ka ce kana gani kana kyautu sautan wasu shugabanninmu kamar sun mai da abin siyasa. Ni fa a matsayina na matashi ina ji ina gani a jikina irin taɓarɓarewar tsaron nan ba ma kokonto ko kokonto ba na yi akan cewar siyasa ce aka ɗauka. Duba ga yadda in ka duba inda abin zai ta maka da hankali taɓarɓarewar tsaron ta kai matakin da yau in aka ce an saci mutum mutum sai kaga an tafi da an yan garkuwa da mutum dinnan sun yi garkuwa da shi a bar ma tunanin magana ma kuɗin fasan inda zaka tabbatar da cewa an wofantar da abun an da abun siyasa sai kaga su jami'an tsaron za su zo su yi muku karyar cewar sun yi iya jajircewar su wajen ganin sun kubutar da wannan mutane. daga ba kuma sai ka samu labarin cewar abun ta kai lalacewa ta kai makurar da ma sai kaga wai an samu iyayen yan ta'addan ne aka yi bi ta hannunsu aka je aka taho da su to ta nan zaka tabbatar da cewa lalle an wofantar da abun kuma an mai da abun siyasa in bacin haka ba yaya an san cewar gashi har iyayensu akan samu iyayensu ne za su je su tsaya gaban su su yan ta'addan su tsaya gaban su wai iyayensu ne za su roƙi alfarmarsu akan cewar a saki wa'annan yara duba ga yadda aka yi na afaka dinnan nan ɗaliban da aka kwashe haka aka tafi aka tirsasa iyayen yan ta'addan waɗansu daga cikin su waɗanda suka amsa sunansu shugabanni iyayensu aka ɗiba aka je dajin nan aka roƙe su iyayensu da suka ga iyayensu an ce akwai wani wanda mahaifinsa har kuka yi a gabansa dan ya saki yaran kuma ya amsa ya bi umarnin mahaifin ya saki yaran to kaga ashe wannan ita gwamnati kawai ta so ko in ce tana wasa da rayukan mu talakan talakokinta ne to yau me kike so ta yi kama iyayen su ma a daure kake so ko kuma ya za'a ai abin da na fi so a yi shine gwamnati ta tsaya kawai ta tsaurara tsaron nan fiye da yadda baka tunani in aka samu duk wanda aka samu mahaifinsa aka tabbatar da an san mahaifinsa to kaga ko ai ba boyayye bane kamata yi a ɗauki hukunci a kansa amma ta yaya za a yi an san mahaifin mutum kuma an san yayi kaurin suna a cikin ta'addancin nan sannan in aka tafi dajin nan za a je a same shi kuma a same shi da ma shi samun su cikin sauki za a same shi biru ka ji abin da ba yau ke ba eh to magana ya'u akwai kamshin gaskiya saboda idan har gwamnati da gaske ta kasa akan wannan abu ko wanda gaske take yi me zai hana gwamnati ta na ga hawa ta shigo ku bata kujera ta zauna yawwa hawa ya ki ga zaurin kuma baki shigo da wuri <laughs> to ni dai salamu alaikum abin da zan ce gaskiya rashin tsaro yanzu ya yi yawa saboda akwai wani lokaci da na ga kashe-kashen da aka dinga yi a zamfara an kashe mutane da dama wallahi abun ne ya ban mamaki kuma gaskiya rashin tsaro ya yi yawa yanzu ya yi yawa kawai ma zan ci kabiru da zuwa kana magana alhamdulillah abin da ke son faɗi a ranar kaɗai shine idan gaskiya ne gwamnati da gaske take akan magana tsaron nan to duk wanda aka sace maimakon a matsa ma iyayen su biya kuɗin fansan nan ita gwamnati ta biya kuɗin shi ne gaskiyar magana amma bai yiwu muna da labari duk da muna yara lokacin obasanjo don shugaban sa obasanjo an harba taron dan adam an ce daga china an harba mana ina taron adam yake aiki mai ke mana cikin daji aka ce ba za a hasko cikin dajin ba shi da ce ba da kudin fansan nan cewa ake yi idan aka rika bawa masu garkuwa da mutanen nan kudin fansa to karshe karfi za su yi ta karawa kuma ba za su daina sana'ar ba yin gwamnati ne yasa ke ga maka mu ta arzikin mu daga akari bai yiwu kana kuwa ma da kudin makaranta da cefanan gidanka da makarantar ba wani inganci gare shi ba kuma a ce yanzu an sa farka jama'a fargaba da haka in gaskiya ne gwamnati da gaske ta gagara to ta zanga biyan kuɗin fansa an yana jama'a da taki ma wanda ake yanzu noma dubu sha biyar ta taki za ka yi damar ta matso ko ta zuwa gonar za ka yi gonar ma fargaba da sauransu ga jibirin zan da shi ko bacci ma yake a lauren ban sani to gaskiya akwai sakacin gwamnati a cikin wani al'amarin tsaro don ita responsibility din gwamnati ne ta ba kowane dan najeriya tsaro a kasa in muddin aka saci yaron makaranta kowa duk wanda aka sata to ɗawainiyan ita gwamnati din ta tabbatar an kubutar da shi ya dakwacin koshin lafiya don me yasa me amfani gwamnati amfanin gwamnatin ta yi mai sai don ta bada tsaro ne a kasa ta ba al'umman ta tsaro ba yadda za ba wani dalilin da zai sa a ce a sace yara mata gwamnati ba za ta biya kuɗin fansa ba sai dai yara don me wannan sakacin gwamnati ne yadda ta yi sakacin to dole ta fidda wannan kuɗin ta biya dama me ina ina intelligence mu ina intelligence report ina dss ina police ina sauran ina army da sauransu gaba da. kamar yadda shi kabiru yake magana akwai obasanjo space center duk wani abu na portion in wadda take federal republic of nigeria suna capturing abubuwan abubuwan da yake a wurin ne me yasa ba za a yi abun nan ba a zo a culture inda suke ba za a ce ai suna to kaza to kaza suna wuri kaza za a iya ba su wannan point din a ji abun abun nan nasu don haka gwamnati tana da interest cikin wannan al'amarin shine kadai maganan gaskiya ciki hawa kullum aka ce mata suna da ta hannunsu kusan ake iya gyara mutane ko kuma a kama ma masu yin laifukan nan mata suna taka rawa sosai wajen ko a yi laifi ko a daina to gaskiya suna taka rawan gani daidai gwargwado iya abin da zan ce kenan wato baki ma ji maganganun da na faɗa sosai ba baki yi sharhi yadda za a gane ina ganin hawa tana dan karara wa mata ne to wato kuma na ji yan uwana duka sun yi magana akan iya laifin gwamnati suke ɗorawa laifin nan wato ba iya gwamnati ba ne mu ma akwai rawar da muke taka kwarai da gaske wurin gurɓacewar harkar tsaron nan na gani a cikin wannan cikin 'yan kwanakin nan rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wasu 'yan fashi wadda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya haɗa kai da waɗansu gurɓatattun mutane ina gan daga jihar sokoto ma suka zo a suka shiga gidan mutumin nan suka saci motarsa da wai lafton ɗinsa da waɗansu abubuwa masu mahimmanci a tattare da shi a nan za mu dasa aya a shirin wannan makon in allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin muryar amurka ni na sura da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Babangare Jibrin na tafe da shirin jaridun Najeriya. shirin jarida ne ne yau da jaridar Willow Prince a cewa akalla sojoji biyar ne a kashe a jihar Anambra sakamakon fito na fito da suka yi da wasu 'yan bindiga da ke yankin. Blueprint ta ruwaito kakakin 'yan sanda a jihar DSP Tochukwu Ikanga na tabbatar da harin da aka wa jami'an tsaron wanda kuma ba shi ne na farko ba a jihar tun lokacin da 'yan bindigan kungiyar araba ta ipop ta fara daukan bindiga domin kai wa jami'an tsaro da fararen hula hare-hare sai kuma jaridar business day ta rawaito boko da da aka yi na bikin cika najeriya shekaru 22 da fara mulkin demokaradiyya sai dai jaridar ta business day ta ce bukukuwan na bana bai armashi ba sakamakon rashin tsaro a sassa daban-daban na najeriya bukukuwan da aka yi ranar asabar yanzu na nufin gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari na da shekaru biyu kacal ta mika mulki ga wata zaɓaɓɓiyar gwamnati da za a yi ita ma kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta cewa jam'iyyar apc ta ce shekaru shida na mulkin shugaba buhari ya fi shekaru goma sha shida na jam'iyyar pdp jaridar da ta ruwaito wani jigo a jam'iyyar ta apc barista ismail ahmed kudumwa da kuma gina kasa da shugaba muhammadu buhari ya bayar a shekaru shidansa ya haura na shekaru goma sha shida na jam'iyyar pdp sai kuma jaridar vangard ta ruwaito gwamnan jihar ebonyi david umahi na gargaɗi ga 'yan kasuwa a jihar da cewa duk wanda ya kuskura ya zauna gida bai fito zuwa kasuwa ba a yau litinin to la shakka zai rasa shagonsa gwamnan dai na mai da martani ne ga 'yan kasuwa sakamakon gargaɗi da 'yan kungiyar ipop suka yi cewa kar wanda ya kuskura ya fito shago ko ran aiki ko kuma makarantu a yau litinin a yankin kudu maso gabashin najeriya baki daya wato yankin yamurai kenan gwamnan dai ya kira ga al'ummar jihar da su fito da addunansu domin kare kansu daga duk wani barazana daga 'yan kungiyar ta ipop sai kuma jaridar da sun na cewa shugaban kasa muhammadu buhari tare da mataimakinsa yau shubanjo sun karbi zagaye na biyu na alluran astrazeneca domin yaki da cutar coronavirus sai kuma jaridar disney jaridar disney ta ruwaito cewa yanzu haka ministan ciniki a najeriya ade adebayo da kuma babban gwamnan bankin najeriya godwin amefele su ne za su jagoranci tawagar wasu wasu gwamnoni da ministoci da kuma 'yan kasuwa domin taron kasuwanci tsakanin najeriya da ƙasar amurka da ake sa ran gudanarwa a birnin new york a ranakun 17 da kuma sha 18 ga watan Satumba na wannan shekara da muke ciki babin yanzu firamare amurka daga najeriya masu tsaro ana muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya